بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم ابراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا ba su kai gagana babu murdi atihi sallallahu alaihi wasallam babu na ji bayani ya tiya ebiyaye ya nabi muhammadu wani sallallahu alaihi wasallam zijiya annabi a to ebiyaye annabi sallallahu alaihi wasallam inda izan zagi guba na yube na za farko ga ifuwa ba na yi wushin zagiyan abu lahabi na jamaji ta katon wani gabba su koya bela lokacin da ci egayyagen kendo na itaya nabi muhammadu ibn sallallahu alaihi wasallam misali daga caba ya ga babu musulman jigun etiyan da ku shigo na jicin libada ba na ya gukin wuyi na wuce jajalewa ebo katun fedo ebo na cibiyar katun gayi iye ga bai tutsayan ngala katun zo mai da bukata iye gba da iye wai kan ga wai fedo wanda za ya bbc ko labari jarida na waga gbawa fedo da gauna wuzo sarawai ebo falla na su kusa da wani e, kuyo ngamala wai da bai ezoya ko na kan ya koyayen bogo yi kokari gabba su koya bi la lokaci ya da kokolowa yi jo eti da ya ganiya etan na suwai ba gaiza kakanca mini zai ji ya nabi muhammadu bai na sallallahu alaihi wasallam ya e gwaya na ugawa na ke ugwa ga wucin habibatu ya giya abu sufiyan na igar ramlatu na annabi dai mina yi ga ramlatuna to ramlatuna sun noyayu ga ummu habiba igiyar abu sufyan wani yegi gan bai ziyo gani bai mu'awiye mu'awiya na shiyaje ni wadda mini sakatar jiri tun kacci magantaka da ya benin fayar ya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam muawiya da mini maki mu ci koyin shi ya je bana biwin ga abi sayyidina ali ga da cin lebon abi sayyidina ali ga da cin lebo, ngo male shi abi sayyidina ali ga agigwa ba wata zandoro ya daga sayyidina ali sai al-husaini to muawiya nan zaba shi gito kurana ga ejita kibe halul mumini na yau umma ya musulmi je fata kila wuce umma ebuna nabi muhammadu jin ya giwun zagi yawo ya giwun zagi wuce gai ga ummu habiba aini sunnoyi ramlatu tunga bebe hadisin na yau ummu habiba wuga ya rasulallah ya wutuci soko enki okti me waga ya gin zagi mi nan da ni make ba bai mi na ujiyawo fakala na biga a wato hibbi na zalik wa de boye ga wuce ne ya gi wani zage mai gujiya uzu mana wa da min bona e ga wuce mafi waye fakultu na'am ummu habiba ga e wai mafi mi na waje ya gi a wani e bona me wagu e bi pamba da mi alkhairiya e do fe gane bi wani wani yin zagin na ke cewa nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wuce wa ga yagi wa biyu da alkhairin nan iya da fike ba ga nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ita yawo annabi fe gangan bai be yi mun ga inna zaliki la yahillu li etun na wa gan bello da na wuce halalli ya miya ugoya kultu zagin na gan wuce ga gan فإنا نحدث أنك تريد أن تنكي بنت أبي سلمة كان لم يقوى بوجه يجمع ونا ولا بارغا egin zagi abu salama abu salama an goke ga nabi din zagi mini yi mijo na yi ga ummu salama na gbogbo egin zagi labari ga waiwa juyawo ina na قال النبي فيقر النبي بنت أم سلمة egin zagiya ummu salama na yi mimina kultu na a ci yayo faƙal annabi yan lau an na lam takun rabibati fi hijri ma halatli inna libnatu akhi min raba? arda atni wa aba salama suwaiba ina la hadisin na so bena na annabi ga to na wuce ga mi man zagin na e na wato ga shari'a da ji egin zagina yi mi o bebe yi daga mi bando chona wajukiyo yawo amma bi sharati kawala tsoba na wana egin zagina yi mi o ma be bando ci waliwe na ma wasa fiye musamman wajen wannan ubo na wuce tun fiwe zima wayo ga wani wani na mai wani ga ya gama miyo to a ga kawo lafan na wuyawa waje kiyan waje canji wolo bayan egin nan annabi ga enelame a jigin zagin umu salama yawa na ita kalman na salamatu yau inji salma ya salamatu salma yi kayan salamatu yi kayan salamatu sun na giba gina wani e giba gino jayu bai ba farko na ga abu salama na nga yi juye ba ọkọ wadda giba gizi umadiyar zagiji wadda ga nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam nga lina na khadija ba bin mariyatul qibtiyye adin zagina di e bena anabi ganin na lamar a junawa na wuyi egiye yegi me babi yayo babau yegi yamiyo miyo iye beke ba an zo atini wa a ba salama suwaiba suwaiba ya mi be gani be abu salama na yi iba bayan egin zagiye yi min nanan faya wani bogo wa ya faya yamiya. miya mi juyawa wale ga ka'ida shari'a wadda ya ke ba bai zai egin zagen zawuci ya e, bane zai wa yabbe ke ba bai ni da na shi ya giwe ngai zama jigiye ya giwawa ga ya gina ma bai yi na dana ko yabbe ke ba bai yi na dana a rabu wani wajiya wa musulunci wani bai wuce a nabi fe ga bayan gato fala ta'ridna alayya kunna wala kunna daga ina zandoru gabba zaye gigba kuji bai ma. ko gi na jaya mabiyina ibn gole shari'u la jaramu wa ku gi guba ke ba annabi muhammadu nan bal qur'anu to nan eh, wa an tajma'u bayna al-ukhtayn illa ma qad salaf e ga la gi guba ke ba tiya yawo ma sai dai na jeji gogale na ifabe amma wa giza jiyawo wa ke yegi ujawo yegi umai gumewa ko kwa nagiu haramu ibn e wa ga zumunci zandoro te dufe su da gubaye wato ga musulunci ndoro na ni zumunci na musulunci su amma jiyale shari'a ga faga ya ga ya jima amma ya gi ya gi na jiya wani gatu ya gi uma ke laifi da ba jin yawo wa ga wani kin da nuji faruwa ya sayi na usman zumana na na rukayya igiya nabi muhammadu jajali zara sallallahu alaihi wasallam ngole ga ummu kusum na ke da miya nabi wana nga be jiziya o rukayya ya o ato nga sayyidina usman je o ngole nan nin dani ma zabu baba nabi muhammadu ma sallallahu alaihi wasallam ba kuna na khadija bu amma lokacin ni nga to riwaya imam muslim ga ummu abiba mu ga gan beti so ko ga yawo ti so ko in ki huti azza aye gimi ne ga azzatu na jiyawo hadisin na cibiyani killa man la hadisin na biyo ebo kyo ga suwai bawo jikin yo waya nabi muhammadu be sallallahu alaihi wasallam daliliya hadisin na dawana na katu kama asofi bakuba wasu ken da na nabi sallallahu alaihi wasallam wuje ummu salama ya wannan zumana ajali bu abu salama mutu zana abu salamata wuje ta hu karsho salma salma ma alif al maksura wuje zumaye mi mose alif al maksura alif ne cikin boko to yana amma ya salamata ta hu marbuta wuga ciki bo karshe bo e jiwe jiba giuna iga salamatu ne ba gima ya cha wuce atula na wasu atula bai ummu salama gani be da ya abu salama to abu salama na jajali zo ya kuda lo wuce hadde cin sarawin etin na ga ya kpaya jali o etin na ga to jajali zo na ya bubu na daga na abu bai waje nan zagin na ji damuwa fai le ga wazo iri wuni de wazo yiri ban na de ebo na lokaci na dan ni zai ji jira lo abasha ya farko na a shi na lokaci na ya izini ga lo madina na emancin zagin na ji e ba dai ni. aimancin yin zagi makafa ya wani jinoyi bai ban baya kin do dai sunna ga kewa bai zai ji sunna na uzura ga loyawa ne ba ga wa shi tuna family jijin ya dabe na wata tiwo bane ya egi magana yawa wani gwamce ga da ki shaju da yawon wucin biya wucin to na fai kan wuce shi wa sun ba wucin ya bane jijin ya dabe to bawa ya da to muhammadu na ya bawa ya lambi tuna zagin daga mu fai tigi e ba ga tin da tiya da ta gbogbon cindo shofe gi a za a luwa da sun ba wa madina ba zamanci jukan har bai fana so ci bai gwaka a ci bai ji gyara wani ga wace wa gude ga yin lo gyara ju ya ji in ci waza ndo ci ci lau har bai madina allah haka ba Wace wa ga ya daga da ya zagu ba nan to zuma ne ya jeli ban na jinin fele ya ga wazo ba ndo ci dai na de boye na de dufe wangi bai yi nan a cilla addu'a huna nabi sallallahu alaihi wasallam ga zan doro nan mace ne da ga biye nan ga gwasu addu'a wuce wa de ma fazu mu bo ngai allahumma alifni fi musibati wa jinni khaira minha mu ta gwasu addu'a nan mu de je idda zo annabi muhammadu fai bebe tita cin sallallahu alaihi wasallam annabi fai ji musallama a ga tiyo bi addu'a go annabi de gaddan ga wani ci tayu ya wata yi soko ki labarin a annabi don bebe game a wawai allahu akbar wale ba famu ci kwanar addu'a go zagi na gata lalle ne ya yi daji ebe ne zazagi wani waye na mini mai annabi jo ya juye bai kiyo bai yan wai ummu salama waye sarawai aini sun nuyi indu indu bintu abi umayya sun nuna wani kendo ummu habiba aini sunnan sai ramlatuna no ke ga ide kuniya a mai aini sunnaza kya ga nayawani nayawani na wango le uyube sunnan a juye bagi biya wuci nga mu dai boji fi bona na boji gutan ce sun da e bona me mi ni otuci so ko igba kija la ba ciwume dị gishi ta ciwume hakuku annabi ga wallaye gban ga wallaye gban sauran gato na ba wuce wa bai so ci lulu kya bu ba ci egi musulmi ba egi emi ayo bi ma na kara ta timbu gbogbo gaji da mu amma kara ya egi wani je ba lugo ya wani ya kara ala nye ta ci ga wa akụkụ to mi so kuku mai fumiji <laughs> dole ga tuwa zo tuwa annabi ci fa zagin na yau bugu kan doro ya zalo ya waje je wabe yin zagi ya yi bu na dabi wina wato ya bagi bagi wato na dabi wina dole daga baga uji ne ga waje jin ya wazo ya ji wala fi gawo maka ya ga batan na ya komiya <laughs> ko dai aibu kaza a'a da ci cin yau da wucin za farko na ya nabi bai na ya sunna udiya ni bai dalilin hadisi na bai eti wani <coughs> zaba shi na wuga ba su ko ba ya ge wani wuga yi halimatu sadiya daga ba abdullahi ya gaya jafar ya gaya abi talib uga wale abu talib ya dagi ya nabi wanda ya gina go musulunci ga jafar na jafar na ya fi wa ga ya kuda ba ma awo bai sa'idi na ali ga yi gorozo mini giya abu talib shi na shigo musulunci na bayanin da ce ci aqilu aqilu bai talib ya zagu baban na go musulunci amma zagu ba na musulunci go bai wuce abdullahi na jafar ma wani wa ya yi hadisin na dana abdullahi ya giya abu talib sai ya yi labari da na ga haddasatni halimatu bintu abin zuhaib aga waga zai ke yi suna ba bayan alimatu sadiya waga abu zuhaib sadiya wuce suna ja na juye ba na sadiya suna ji min sa'ad bin abi bakar na fitina kabila ya sa da giyan abubakar wani ga wayya ummun nabi sallallahu alaihi wasallam allati ardu'atu gudda mini zagi na yi gikin kin giban nauya nabi muhammadu na sallallahu alaihi wasallam e baye biya ya ga gawa nabi mi bubu anna haddasat mutuna na halima tsaya labarin na dana mu abdullahi ya giya abu talib na giya jafar na cide wa dana gana na alima wata fe ganga asabat na sanatun shahaba idagiya e da yi iwe ne ya gine kwen gici ba tu falam tubkila na shaya ibe diyen gicin doro kenan ba fara jina fi niswatin yin zagi shatiya ya da bai ya di gina yi kabila yin sa'adu ciji ya bakar gole sadiya daga sa'adu wani yin dakwana ebzana ebe na yi manci gajaji ni ne ya ba ga kabila ya wani ji kabila ya sa'adi babu sa'adi yau a shiga laraba ce tu sunan sunan da kwa gaja waya kiyo kabila sunan da kwa gai waya kabila ga yi cati ya fahimci yi ci da maka naltamisu ruda naltamisu ruda wagi na jiya ya biye na ya gwada na yi gana wani ekwen giciyo ya larabawa ji a yagi biya yi kwayin gicu ya wake wa yayi yau isha tiya da kiye maka daga kabila ya sado falamma kadimna maka lam tabka minna imra'a illa uridu alaiha nabiyullahi fatabahu ganna gada kiye maka wana zandoro ta cin zagi na jitiyana a ah, nabi sokon na layu gobi gobi yayi obi uji gi ogu ya bi wuye amma kpata a sai na bu adde a ya nabi muhammadu bai yana sallallahu alaihi wasallam an duwa ga be gwa ga adele za yawa e tiki bo e be ayuwa e kungi tuwa wata trawo ndoro fe nuru a ah, adele za talauchi talauci wala tiyo wasu kowane lo kwayan kwayin gici waji na ci gaba biyu gwatu fewlo no da ya kuyi imana ya tuci bu wai na wagi na ci biyu gwatu fe na yin da agbo zuma na beji lebra na yin da agbo zuma na be kubuloku babu no da ya gani na zawon gigi guna an kale ga nan wa zalika annahu kana la abala un gujiyan do ci lan zagin do ro fe na ba babban doro da ba na wagbata ya haki yuna ɓata na matiyana ewa wo bem dayan gishi dayan gikica lagiyu ya yawo a da yawo bukata ga harin zagi da ci abu a lagiyu nan ga a na wuya na kimi ga gina jan kimi a jebe gina ya hmm, la ila illallah ah uke alkhairu na wasu da gina wana Hmm. egiko ma asa an tasna bi umu ra'nahu qalat fa uridu alayya ga o o a ci biya annabi muhammadu layawi wa malama wa gwa fa baitu ga kai to fe nuhu na wa guna jina na khadija falam tabka imra min qaumi illa wajadat radiya o oh, o oh. ga zandoro mini a na jiciyan zagi ji wani zandoro a gina waya be na di na wadiya wuna umaken wuna na gawa ya gwa da na wala di zandoro na wa hadara in sirafuhunna ila biladihinna ba ta caye ka zandoro da gina wada ya be mbo na di be na ga lomi ya ci haki gina jona ya gwana wa gobe ya yi waki wuna na wuce hakin na jike na mai wa da ja a dada ba febe na fashi tuwa arja bi gairi razi'in oh, kima wa shi shi shiga shi ma babu yake yan egina yaya biye na fajitu ila ummi fa waje wajitu bi ila manzili kan ga mi loban na ugancho na izina aminatu ege wa bana na ma nabi muhammadu na sallallahu alaihi wasallam daga na midde gindo na labe mi fe guma femi wogo kila ngo on so di uga jeban kekere ma kabo undi endo ade we bula ugo fakultu li zauje da na uje bana ucha ga gani bebe ngatawo lau a hasu zakal gulam al-yatim kana amsala min an arji'i an arja bi gaira bi muka tawo wanda bai liye ga babu ya gina gara washi bai giye kungin na na dendana fajitu ila ummi fa su bago mi da ba noma ya gina go ngala mi laushi mi dana wa kana li ibnu urdihu wa kana yas'alu kaseeran min al-layl ju'an ma yana ga mito mai begi kan ga egi bagi egi wuce ma ya tsaro kasiran wani jile sarawin bi ma na yeshi egi na galilea yeshi ebo kibo ebo madan sasa mutu ga wude gidago na ufe ya bayyana amma egi na ebo na fe kwami kan ga na egi na ya sha فلما القيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على صديتي اقبل عليه بما شاء من اللبن ga dana nila anabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam cin lauje ya wube guba ba min nana annabi fe cabe ya zuni ufe yebe hatta rawa wa rawa ahu wa nama har tuko bana e waki bo yidde to yangi ci kirki gaagi chade to gimi to biyu biya amma da na mi gwa nabi jina elle ne gimi elle ebe na na annabi de cabe to yegi wannan yegi ya mito na dagona doro da cabe na sai na ni ke ga albarka na biya ca zanda sallallahu alaihi wasallam e wani talaucin gauta ga kan zagi ya wani da birnin wakilki ya yagi biya hadisin na tabara na ya ce ga gobe bugo adisi guba ban ne wugwayen zai shi ya annabi muhammadu bai sallallahu alaihi wasallam nga ya halimatu sadiya gani be suwai ba wujin zagiyan abu lahabi abu lahabi na yi ndagiya nabi cijin sharri lo ba nabi muhammadu su kwaci gube sharri wani tun jabu iya gbau kur'anu har bai yi ne bogo zadidi ya juji tun guru kan doci ko ya guru ma ndoci ya da fe gumuyu ndoci mai lafe kpaba wuyu amma yin fe kpaba wuyawa hmm, su kuti ibe kya ci ne nga ba su koya bai ci gaba ya babu ikhwani min radai zai ji annabi ya bi ke ba bai na e ya na ji ebe kwa ba bai na ya bi la bayani ya bi gan bai na ji gurgudun riga na tsoci albarka da bai ga cimci na tsoci fagen bai subhanaka allahumma hamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik alaikum